أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين dukan godiya ta tabbata ga ubangiji maɗaukakin sarki tsira da amincin allah tabbata ga fiyayyen halitta annabinmu manzanmu mu, mai mana tarbiyya Allah ka raya mu akan sunnarsa ka ɗauki rayuwanmu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin mabiyansa ka sanya mu cikin cetonsa ka shayar da mu alkausararsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bisa bisa kyautatawa har izuwa ranar tashin alkiyama yau ma Allah madaukakin sarki da ikonsa da kaddarawarsa ya kaddara za mu ci gaba karatu na wannan karatun tafsiri na alkur'ani mai girma da muke karantawa a wannan masallaci namu na markazul iqra a nan masjidul iqra kwanar dawaki zaria road cikin garin kano a wannan wata mai albarka mai alfarma na ramadan wanda yau muke asabar 22 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana 1446 wanda ya daidai da 22 ga watan uku 2025 miladiya idan ban manta ba muna cikin suratul ma'ida kuma a jiya mun tuke akan aya ta goma sha bakwai yau za mu tashi kan aya ta goma sha takwas inda ubangiji maɗaukakin sarki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير نعم Ubangiji ما sarki ya وقالت اليهود والنصارى kuma yahudawa da kiristoci suka ce nahanu abna'ullahi mu ɗayan Allah ne wa uku ko masoyansa ne ka ce musu ya manzo sallallahu alaihi wasallam kalima yu'azzibukum bi dhunubikum to dan me yake azabtar da ku da zurubanku bal a'a bari antum basharun man khalaq su mutane ne kamar sauran abubuwan da aka halitta ya liman sha wa yu'azzibu man ya sha? yana gafarta wanda ya ga dama kuma yana azabtar da wanda ya ga dama walillahi mulku samawati wal ardi lallai dukkan mulkin sammai da ƙasa na Allah ne wa ma kuma da abin da yake tsakaninsu wa ilaihi al-masir kuma makoma zuwa gare shi take Allah madaukakin sarki anan ya yi wa ahalul kitabi raddi su ne yahuda da kiristoci akan ƙarya da ƙirƙire da suka ƙirƙira ma Allah ya ce wa ƙalatil yahudu wa nasara yahudawa kuma da kiristoci daga cikin maganganun da suka tsara faɗa na ƙarya ga Allah suna cewa na hannu nahnu abna'ullahi ai mu ƴaƴan Allah ne wa ahibba'u mu masoyansa ne to malamai sun yi ta magana akan me ake nufi da da suka ce mu ƴaƴan Allah ne wasu malamai suka ce ai suna nufin na hannu nahnu na ila anbiya'ihi wa hum banu mu muna nasabtuwa ne muna dangantuwa da annabawan Allah su kuma annabawan Allah ‘ya'yan Allah ne da haka yana da wata kulawa ta musamman gare su da haka kuma yana son mu har suka rawaito daga cikin littattafansu Allah madaukakin sarki ya cewa bawansa Isra'il wato annabi Yaqub innaka ibni bakri sai suka ɗauki wannan akan suka canza tawili suka canza shi suka ce abin da ake nufi Allah yana nufin ɗansa ne shi alhali kuma abin da yake nufi jingina shi da ya yi na girmamawa ne kamar yadda kuma kiristoci a cikin injila suke ruwaito cewa annabi isa ya ce inni zahidin ila abi wa abikum ni rabbi wa rabbikum ni na tafi wajen babana da babanku wato yana nufin ubangijina da ubangijinku to wannan maganganu suka dogara da su suke cewa su 'ya'yan Allah ne ko masoyan Allah ne wasu ko malamai suka ce a'a nanu abna'ullahi wa ahibahu al-ibnu abinda ake nufi da a lugal yahudawa huwal habib shine masoyi domin a haƙiƙa ba su yi da'awar cewa su 'ya'yan Allah ne da yahudawa wannan mazabar kiristoci ne wanda suka ce masihu dan Allah ne amma Allah madaukakin sarki ya musu raddi na ce wasu da suka ce mu masoyan Allah ne ɗayan Allah ne wato shalela ne mu shalelan Allah ne mu ba a taɓa mu saboda kusancin mu da Allah ko ba abin da zai same mu to sai ubangiji maɗaukakin sarki ya musu raddi yace kulka ka ce falima yu'azibukum bi ai in har kun kasance kamar abin da kuke da'awa ku ƴaƴansa ne masoyansa ne to dan me ubangiji madaukakin sarki yake azabtar da ku ya muku alƙawarin wutar jahannama ga wanda suka kafirce muku kafirce mushi kuma ya alƙawarin aljanna ga wanda suka bi shi da a ce ku ƴaƴan ne na haƙiƙa masoyansa ne ko na haƙiƙa ai da ba zai azabtar da ku ba domin Allah madaukakin sarki shi baya son kowane bawa sai bawan da ya tashi da neman yardarsa ko kuma ba ku tashi da neman yardar ubangiji madaukakin sarki ai ana gina soyayya ce akan wanda yake bin mutum yake mushi da'a shi kuma Allah madaukakin sarki duk wanda kaga ya so to bawansa yana bin Allah yana mushi da'a shi yasa yake son sa to kuma daga cikin ku ɗabi'unku da halayenku bijire ma Allah da yi mushi da'a to ta yaya za ku zama masoyan ubangiji maɗaukacin sarki shine Allah ya ce bal lamarin ba haka bane antum basharun mimman khalaq ku mutane ne tamkar sauran mutane da aka halitta hukunce-hukunce yana gudana a cikinku na adalci da falala da haka ku kamar yadda aka halarci dukkan wasu 'ya'yan adam kamar yadda ubangiji maɗaukacin sarki yake hukunci akan dukkan bayansa to kuma haka ne kowane bayi daga cikin halittun Allah ya gafiru liman ya sha yana gafarta wanda ya ga dama wa yu'azzibu man ya sha kuma yana azabtar da wanda ya ga dama domin Allah mai aikata abin da ya ga dama ne ba wanda yake iya tashin hukuncinsa ko mai gaggawan sakamako ne da ka yanda ƙa'idar Allah take akan dukkan ababen halitta da mutane to kuma haka ƙa'idar take kan ku duk wanda ya zo da sababin gafara Allah yana mishi gafara duk wanda ya zo da sababin azabtarwa Allah yana azabtar da shi naka ba ku wasu mutane ne ba na musamman shalele da za ku ce duk abin da kuka yi saboda ku masoyan Allah ne za a kyale ku a'a ubangiji madaukakin sarki ya tabbatar musu da cewa su bayi ne tamkar sauran bayi kuma yadda ka'ida Allah take duk wanda yayi abin da za a yi mishi azaba za a yi ma duk wanda yayi abin da za a yi ma gafara za a yi ma gafara kuma haka kuke tamkar sauran mutane walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma dukkan abin da yake cikin sammai da duk abin da yake cikin ƙasa da abin da yake tsakaninsu ga baki ɗaya mulkin Allah ne kuma suna gudana a kan akan a kan tasarrufinsa duk abin da Allah ya keɓance ku da shi na falala da duk abin da Ubangiji maɗaukakin sarki ya keɓance ku da shi da komai da komai to duk wannan Allah maɗaukakin sarki falalarsa ce yana ma ba wanda ya ga dama don haka wa ilaihi masir makoma a wajen shi take ya hukunta bawansa da abin da ya ga dama kuma hukuncin shi adalci ne wanda babu zalunci a kai sai ubangiji maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير Na'am, Ubangiji maɗaukacin sarki ya ce, “Ya ahalar kitabi, ya ku waɗanda aka baiwa wa littafi, ƙarja a kum rasuluna, hakika manzanmu ya zo muku, manzo sallafa a laiki wasallam, yi bayyina lakum ala fatiratin minan rasulu, yana muku bayani kuma ya zo bayan yankewa manzanni ana tsananin su, saboda lokaci ya yi tsawo an taƙuni don kar ku zo ku ba da uzuri ku ce ma ja ana min bashirin wala nazir an samu lokaci mai tsawo mai bishara bai zo mana ba mai gargaɗi bai zo mana ba Faƙar ja akun bashirin wa nazir to haƙiƙa gashi mai bishara ya zo muku ko mai gargaɗi ya zo wallahu ala kulli shay'in qadir lalle ubangiji madaukakin sarki a dukkan komai mai iko ne Allah maɗaukakin sarki a nan ya kira dai ma'abuta littafi su ne kiristoci da yahudawa cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da littafi mabayyani da aka fi imani da su su gode wa Allah maɗaukakin sarki akan abin da ya zo mushi da shi bayan yankewan manzanni ala fatiratin minar rusuli tun daga kan annabi isa an samu shekaru masu yawa ba aiko wani annabi ba ko mursali to gashi yanzu an aiko manzo sallallahu alaihi wasallam kuma yana kiran su zuwa imani kuma yana musu bayani duk abin da Allah yake so daga gare su na hukunce-hukuncen shari'a a nan Allah madaukakin sarki yana tabbatar da cewa ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallam cikamakin annabawa wanda babu wani annabi ko manzo bayansa shine wanda ya biyo dukkanin annabawa kuma mafi falalarsu ala fataratin min ar-rusul ay ba'da muddatin mutatawila ma baina irsalihi wa Isa ibn Maryam tsakanin lokaci mai tsawo da aka yi kafin aiko shi bayan aiko annabi Isa wanda malamai suka yi ta magana shekara nawa wasu shekara 600 wasu 620 wasu 500 aka dai aka yi ta faɗa cewa tsakanin aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa annabi isa alaihi salatu wassalam wato an samu lokaci mai tsawo kafin allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi don haka kenan babu wani annabi daga cikin annabawan banu isra'ila bayan annabi isa sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shi ne cikamakinsu da haka tsakanin annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi mursali da allah madaukakin sarki ko annabi da ya aiko shi yasa manzala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imamul bukhari ya rawaito daga abu huraira yake cewa inna aulan nasi bin maryam da ibn maryam la'ana yace wanda ya fi cancanta da kusanci daga ɗan maryam isa alaihi salatu wassalam ni ne laisa baini wa bainahu nabiyun biyu. Allah ya ce babu wani annabi tsakanin da shi kaga kenan wannan raddi ne da duk wanda yake riyawa cewa akwai wani annabi da aka aiko kafin aiko manzo Sallahu alaihi wa sallam bayan da aiko annabi Muhammad Sallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisin sa dogo ya bayyana haka ne yadda Allah madaukakin sarki ya aiko shi bayan fataratin minar rusul an dogon lokaci ba aiko da manzo ba yanda mutane suna cikin tsanani suna cikin buƙatuwa domin hanyar Allah ta ɓace an canza addinin da Allah maɗaukacin sarki ya aiko annabawan da suka shuɗe da yawa an koma bautar gumaka da wuta da salib da abubuwa da dama da Allah maɗaukacin sarki ya zamto ya yi hani dangane a bautata musu barna ta yaɗu a duk garuruka jahilci da ɗagawa ya yi kakatutu a cikin al'umma sai kaɗan daga cikin waɗanda suke riƙe da abin da annabawan nan na baya suka zo da su su ne a habar na yahudawa da ruhuban na kiristoci da sha'ibin wanda suke riƙe ɗan kaɗan suka rage amma sauran ga baki ɗaya duniya ta lalace ta rikice da haka al'umma suna tsananin buƙatuwa a aiko musu da wanda zai ja su zuwa addini ya yaye musu jahilci ya yaye musu yadda suke rayuwa ta dabbobi saboda babu shari'ar Allah babu dokokin ubangiji maɗaukacin sarki a ban ƙasa Allah yake tuna mana wannan ni'ima da ya aiko manzo yubayyinu lakum yana bayani na hujjoji na duk abubuwan da za a bi a gama da Allah lafiya shi yasa imamu ahmad ya rawaito hadisi daga iyad bin himar al-majashi'i radiyallahu anhu yace manzo sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya tashi mana khutuba a cikin khutubar da yake yi bayanin da yake mana yake cewa inna rabbi amarani an uallimakum ma jahiltum lalle ubangiji na ya umarce ni in sanar da ku da abin da kuka jahilta mimma allamani fi haza, don dangane da abin da ya sanar da ni a yau din nan imma dai manzala sallallahu alaihi wasallam yana nufin an yi mishi wahayi yau da daka ba zai jirkinta zuwa gobe shi yasa ya tashi a yau din nan tashi yake musu bayanin abin da Allah ya sanar da su ko kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yana nufin a yanzu in nan zan faɗa muku abin da aka karantar da ni domin in sanar da ku yace kullu malin na haltuhu ibadi halalin duk wani dukiya da bayina na ba bayina halal ne su ci har su zo suna haramta ma kansu yanda aka muka samu mutane da yahudawa sun haramta kansu wasu abubuwa na nau'o'i mushirkan makka da mushirkan larabawa su ma sun haramta kansu cewa ba za su ci sa'iba ba ba za su ci kaza ba ba za su nau'in dabbobi da dama to sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake musu raddi akan abubuwan da suka haramta wa kansu Allah duk wata dukiya da ya ba bawa ya neme ta ta hanyar halal to wannan na halatta mishi babu cogiya a ce ba zai ci kaza ba ba zai ci kaza ba yace wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum yace kuma Allah ya ce na halicci bayina akan fitsira musulmai akan addini gangariya dukkansu wa inna na a fa adallatuhum an dinihim shaytanu ne suka zo musu suka batar da su ga barin suka ƙawata musu saɓan Allah da kaucewa addini da bautan gumaka da ruƙon waɗansu koma bayan ubangiji maɗaukacin sarki wa harramat alaihim ma ahalaltu lahum kuma suka haramta musu abinda na halatta musu wa amaratuhum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana kuma shaytanun nan suka umarci mutane su yi shirka da ni akan abin da ban saukar da wani dalili ba na abautata ma wani Allah ko a kira wani Allah ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض sannan manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle Allah ya kalli ma'abuta ƙasa mutanen da suke zauna zauna a duniya na wancan lokacin gabaki ɗayansu fa maqatahum sai tsananin fushi da su arabahum wa ajamahum larabawansu da ajamawansu wato waɗanda ba larabawa ba illa ba kaya min bani isra'il sai wasu kaɗan a cikin bayi a ciki na banu isra'ila wanda suke kan addinin mu annabi musa wa sai allah ya ce inna ma ba'astuka to da allah ya fushi da al'umma saboda jahilcin da ake ciki da kaucewa addini da ake ciki sai ce kadai na aiko ka li abtaliyaka wa abtaliya bika domin in jarrabe ka na ka isar da risala ka tsaya a kan kira ka tsayar da adalci ka yi jihadi ka tabbatar da shari'ar Allah na aiko ka domin in jarraba ka sannan kuma zan jarrabu waɗanda na aiko ka zuwa gare su za su yi imani za su bi Allah za su bi ka za su tabbatar da addini za su tsaya a kan addinin Allah su ma waɗanda na aiko ka zuwa gare su su ma jarrabawa su kenan wa zai ci nasara wa zaltu alaika kitaba kuma na saukan ma wani littafi shine qur'ani la yaghsuluhu al-ma'u ce wanda ruwa baya wanke shi wato ba yadda za a yi a ce yau an batar da alkur'ani domin na tara shi a kirajen bayi ba wani bata da zai zo mishi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi ba wanda zai canza alkur'ani sannan Allah madaukakin sarki ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu muka saukan ma da alqur'ani kuma za ki kiyaye shi ba wanda ya isa a duniya ya gusar da shi yau a tashi a ce an kone shi babu komai ko ka kona duk mushaf din da yake a duniya yau an ce babu shi yanzu ka ba wasu mutane sati biyu sati uku za su rubuta alkur'ani sun haddace ko ba abin da zai za su tsallake daga ciki ruwa baya wanke shi to bayan da za a yi alwayi gari an batar da shi in ba a ƙarshen alkawarin Allah ma da tashin alkiyama uku na'iman wa yaqzan yace kana karanta alqur'ani kana farke ko kana bacci wato kiyayewa da Allah ya yi wa manzo Allah sallallahu alaihi Sallam ko yana bacci Allah ya kiyaye mishi yana karanta wannan alkur'ani a kirjinsa in yana farke yana kiyayewa thumma inna Allah ni an uharriqa quraishan sana Allah madaukakin sarki ya umarne shi tunda na aiko quraishawa sun ibunka to kona su da gidajensu qultu sai nace ce ya rab idan ya silagura a sai nace ya ubangiji kai na zai tsage saboda ƙuraishawa mutanen manzo su ne yana da kwaɗayin za su musulunta in ya ƙona su in ya toye su ya kashe su to a cikin su ba wanda zai musulunta ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kaina zai tsage fa yad'uhu kubzatan sai kale shi ya tsatsage ya kakkarye kamar yadda ake kakkarya kurasa fa qala sai Allah ya ce da shi istakhrijhum kama istakhrajuka to ka fitar da su daga gidan su kamar yadda suka fitar da su suka fitar da kai wahzuhum nughzika ka yaƙe su za mu taimake ka wa an alaihim fa sanunfiqa alaika ka ciyar da dukkan wani arzikinka da dukkan wani kuɗinka domin tumbatsar addini da jihadi mu kuma za mu wadatar da shi ba mu wadatar da kai wa ba asjaishan nab'as hamsatan amsalahu ka tada rundina su je yakin su mu kuma za mu tada rundina daga wajenmu linki biyar ɗinsu kamar yadda ya faru a sauran yakunkuna wa qatil bi man ata'aka man asa'aka ka yaƙi waɗanda suka yi ma waɗanda suka yi ka yi yaƙi da su ku yaƙi waɗanda suka saba maka sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah yace wa ahlul jannati salasatun 'yan aljanna a cikin mutanenka mutane uku ne tawaga uku ce wanda za ta shiga aljanna zu sultanin ma'abuta mulki masu mulki muqsitun mai adalci masu adalci wanda suka yi mulki suka yi adalci a cikin mulkin su, ba son zuciya suka tsayar da gaskiya suka bi Allah muwaffaqun wanda aka datar da su da yin aiki na kwarai da aikin kirki mutasaddiqun masu sadaka masu kyauta masu yalwata wa mutane to waɗannan 'yan aljanna ne kaga ubangiji maɗaukakin sarki sai ya zana shara'i guda uku na mai mulki da zai zama ɗan aljanna ya zamto mai adalci ya zamanto yana dacewa da shari'a abinda Allah yake so da abinda manzansa yake so gaskiya da amana da riƙe dukiya al'umma ta zamanto tana tare da shi sannan na uku ya zamanto mai yalwata musu mai ƙoƙarin ni'imtar da su kawo musu sauƙin rayuwa da daidaita lamurrukansu Allah ya ce wannan mai mulkin da ya haɗa waɗannan abu ukun da al'ummar da yake wa mulki kowane irin mulki ne ƙarami ko babba ko da a gidanka ne da matarka da iyalanka ko mai unguwa ne ko a kamfaninka ne ko a ka ne ko a farastatal ɗinka ne na gwamnati ko ciyaman ne kai ko kansila ne kai ko ɗan majalisa ne kai ko gavna ko shugaban ƙasa duk wani nau'i ko shugaban kasuwa ko shugaban direbobi ko shugaban ma'aikata ko shugaban sojoji 'yan sanda ko dukkan wani mulki duk wanda Allah ya ba ragama jagoran wasu al'umma kaɗan ko da yawa to waɗannan abubuwan guda uku zai musu in ji Allah to ya zamanto ɗan aljanna wanda ya saɓanin haka kuwa sai shiga saɓanin ɗayan ya zama ɗan wuta wa rajulun rahimun da kuma mutum mai jin kai mai tausayi raƙiƙul ƙalbi mai sauƙin zuciya mara faɗa mara tashin hankali mai bi al'amura a hankali bi kulli zai ƙurba wa musulmi ga dukkan wani dan uwansa ga dukkan musulmi to shi ma wannan dan aljanna ne mutumin da yake jin kan mutane Allah ya bashi arziki yana sadaka yana kyauta kuma yana da taushin harshe yana da taushin zuciya yana ɗaga mutane kafa yana yafewa mutane waɗanda suke aiki a su yana jin kansu yana musu afuwa yana taimakon mutane ya san su ko bai san su ba ‘yan uwansa ne na jiki jini ko ‘yan uwansa ne na musulunci manzo Allah sallallahu alaihi sallam yace wannan shi ma dan aljanna ne yace wa rajulun asifun da kuma mutumin da yake asif talaka mai kamewa faqirun talaka mai kamewa talaka mai kamewa shine wanda baya roƙo baya maula baya haɗama baya kwaɗayi kuma gashi baya da shi baya da shi bai da kuɗi bai da wani abu amma kuma yana tsananin buƙatuwa amma kuma baya ya kame ya riƙe mutuncinsa baya tozartar da kansa da roƙo da maula da tumasanci zu iyalin ko abucin iyali ga shi talaka ga iyali mata da 'ya'ya a ƙarƙashin shi amma kawai ya kame to shi ma wannan ɗan aljanna ne to sai Allah ya ce waɗannan mutanen uku su ne yan aljanna kaga dole ka kasance ɗaya daga cikin waɗannan ko dai ka zama mai mulki ga nan da yawa ko ka zama mai kuɗi mai tausayi mai jin ƙan mutane ko ka zama talaka me wanda baka damu mutane ba ba ruwanka da abin hannunsu to duk wanda yake cikin wannan tawagar uku mutanen nan to Allah ya ce dan aljanna ne sai ce wa ahlun nari khamsatun dan wuta kuma su biyar ne الضعيف الذي zabara زبر له والذي هم فيكم تبع أو تباع yace da mutan da mai raunin da baya da hankali bai da tunani majiyin da yake rufe ido ya bi ubangidansa ko ya bi shugabansa ko ya bi shehinsa ko ya bi wani nashi ya ɗebe tsammanin hankalinsa ba ruwan shi da tunanin ya daidai me ba daidai ba masu fushi da fushin wani kawai shi duk abin da shugabanninsa ko mai kuɗi ko ubangidansa ya bashi umarni kawai zai bi hankalinsa a rufe wanda suke binku ko kuma mabiyanku hadimanku ko masu aikinku ko 'yan jagaliyan siyasarku ko magoya bayanku ko 'yan ƙungiyarku sun rufe ido kawai bunku suke duk abin da kuka faɗa daidai ne ba su da hankalin da zai nuna musu abin da aka umarce su da su Allah ya yarda da shi ko bai yarda da shi su wannan bai dame shi ba la yattaguna ahlan wala mala ba ruwansu da wani su yi mata ko su yi aure ko su samu kuɗi su kawai bauta suka sani a kansu ɗan abin da ka ba su bai taka karaya ya karya ba ya ice su ba ruwansu da wani bata lokaci ma sai an yi aure an yi mai ɗan kuɗin da suka samu su je su yi zina kawai sun biya buƙatar su ko su je kawai su bi za ku hore musu halin da za su yi ɓarna shi kenan ba ruwansu da wani dukiya sai sun yi gida sai sun shahara sai sun yi kuɗi a ɗan abin da ake ba su dubu biyu dubu goma dubu uku layi su min wa layi min ju'in su ya ishe su kawai su yi ta bauta ba 'yan neman arziki ba ne ba to Allah ya ce wannan yan wuta ne domin ba su da wani ra'ayi a duniya sun yi wa duniya shiga shigar kurtin kadangare ba su san ma me ake ba kawai mabiya ne duk abin da shugabansu ya ce shi za a yi su makafi ne har ma faɗa suke mu makafi ne idan ma'arife yake muna bi sai abin da aka yi da mu ba za a ce mana daidai ba ba za kawai mutum ya rufe wannan kuma ko a siyasa ko a addini ko shehinka ko ƙungiyarka duk abin da aka faɗa shi ke nan kai makaho ne ba ka ji ba ka gani to yannan su ne na farko ya ce ‘yan wuta ne ai Allah da ya baka hankali ya baka tunani duk wanda za ka bi a duniya manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kaɗai ake bin ido a rufe duk wanda za ka bi za ka buɗe idan ka bi shi domin zai kuskure zai daidai ba ma ma'asumi sai manzon Allah sallallahu alaihi sallam naka ba wani ubangida da ya isa ya sanya ka kai saban Allah ko ka ci mutuncin wani ko ka keta haƙƙin wani ko ka shiga gidan rediyo ko talabijin ka zagi wani dan ubangidanka yana so bai isa ba wannan ubangidan waye duk wanda kake ji a duniya ko mai kuɗi ubangidanka ko mahaifinka ko siyasa ta haɗa ku ko malamin addininka ko waye kana bin sa ne idanka a rufe domin ya nuna ma hanyar manzon Allah sallallahu alaihi sallam da ya kauce hanyar musulunci zaka kauce ka ba kashi to abinda Allah ya so ya mu abinda Allah ya so da mu mu zama ƴaƴa ba mafiya ba na ido rufe mu zai ƴaƴa a harar wanda muka san mu muka san ciwon kanmu ba mutanen da kawai suka zama yan abu a yarima a sha kiɗa yan amshin shaɗa yan amshin shata yan jagaliya yan bin mutum a rufe duk abin da ya kai mu ko ina zai je je sai ka ji mutum ya buɗe baki ko wuta zai kai mu za mu bi shi to kaga wannan ai bai da hankali la zabara lahu wanda ka ji ya ce wane ina bin shi ko wuta zai kai mu zan bi shi a siyasance na sha ji da yawa 'yan siyasa suna faɗan ubangidansu da suke bi ko wuta zai bi mutum ya rubuta za mu bi shi to na aila zabara lahu wannan zai da hankali kai mishi minus kan ma ka saurare a addinance na ji mutumin da ya buɗe baki da in bi ka in shiga aljanna gara na bi shehi na na shiga wuta kaga wannan bai da hankali la zabara lahu wannan ekis ne bai da hankali wannan ba wani negotiating da za ka yi da shi saboda kwata-kwata ya rasa hankalin da Allah ya ba shi a matsayinmu na musulmi ‘ya'ya ne mu muna da tsari muna da manhaji duk wanda za mu bi za mu bi shi ala basiratin akan abin da Allah ya ce akan abin da manzon ya ce ba wanda ya isa ya ja mu akan bata dan yana malami ko dan yana shugaba ko dan yana mai kuɗi ko dan ya mallaki duniya ko dan shi yake ciyar da mu ko dan shi ya ɗauke mu aiki ko dan muna ƙungiyarsa ko dan yana muna bin sa ba wanda ya isa ya ja mu mu kaura cewa hanyar Allah Ko waye wannan din wannan ita ce aƙida ta musulmi wanda yake da hankali wanda ya san meye mutunci ba wanda ya zubar da rayuwarsa ba yake bin mutane ido rufe duk inda suka kai shi su kai shi abu na biyu Allah ya ce daga cikin 'yan wuta alha'in maha'inci allazi la yakhfa lahu tam'un wa in illa khanahu wanda babu wani kwaɗayi kwaɗayinsa baya ɓuya duk ƙanƙantar abu duk rashin yawan abu in ka amince masa ya ha'ince ka wanda duk harkar da kai da shi sai ya ha'ince ka duk kasuwancin da kai da shi in ya samu dama sai ya cuce ka duk wata harka da ka kulla a gwamnati da shi za a samu wani abu sai ya cuce ka duk inda ka kau da kai sai ya ha'ince ka to wannan dan wuta ne domin cikakken ha'in ha'inci da rashin gaskiya ya sanya kansa Allah ce wa rajulun la yusbihu wa la yumsi illa huwa yukhadi'uka da mutumin da baya wayar gari ko yayi yamma face sai ya yaudara sai ya yaudare ka mayaudari ne sawon keke ne ba a san gaban shi ba in ya ce na yi nan to nan ya yi yana yaudar kowa saboda makiri ne mayaudari ne duk abin da kuka yi abu da shi sai ya yaudare ka sai faɗa ma hakika duk yanda kuke da shi sai ya baka dungu dungu yake ma ba zai taɓa sakan ma hannu ba sai dai miƙa ma gwiwa hannu in ka riƙe ya miƙe mayaudari na ƙarshe an ahalika da ahalinka wa malika da dukiyarka in ka bar shi ahalinka sai ya yaudare ka a kansu dukiyarka sai ka yaudare shi a kan Allah madaukakin sarki ya ce da bakhil ko kazi ko alkazi abu na hudu Allah madaukakin sarki ya ce da marowaci ƙanƙaman da ba mai amfanarsa ya tara dukiya ba zakka ba sadaka shi bai ci ba iyalansa ba su ci ba ya zama ɗan dako mai gadi tsaban maruwaci ko tsaban makaryaci wanda duk abin da zai yi Rowa ta yi kakatutu a cikin lamarinsa ba ya fitar da haƙƙin mutane ba ya fitar da haƙƙin Allah abu na gaba na biyar a cikin 'yan wuta ya ce wa shinƙiru alfahish shine ashinqir mai mummunan magana mai alfasha mai batsa mai zagi mai ashariya mai sharri mai jafa'i shine ashinqir wanda duk wanda ya mu'amala da shi bakinsa kamar dan maciji yake sara yake cizo yake zagin al'umma ya yi kakatutu batsa da yaɗa sharri da yarfe da zagin al'umma da musu sharri shine a bakinsa shine a shinrir ya ce wannan ma ɗan wuta ne to ka duba siffofin nan guda biyar ya za ka yi a matsayinka na musulmi ka kare kanka daga su dole a matsayinka na musulmi sai ka yi yadda ka yi ka yi ƙoƙari ka dage ka tsaya tsayin daka ka kare kanka daga munanan waɗannan ɗabi'un domin waɗannan su ne munanan ɗabi'u duk wata ɗabi'a da ka sani mummuna to daga cikin waɗannan ɗabi'un za su bayyana wanda ya ƙoƙari ya kiyaye kansa daga wannan to ya zama mai kyawawan ɗabi'u yana da makarimul akhlaq wanda kwadi yake makarimul akhlaq shine mai cikakken imani imanin ɗayan ku baya cika sai ɗabi'unsa sun cika sun zama na ƙwarai manzala sallallahu alaihi wa sallam yace inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq Kaɗai dalilin da aka aiko ni dan in cika kyawawan ɗabi'u sai ka iya control din mu'amalarka da mutane ne kake faɗa musu kanka ɗauki kanka mai wayo ne kai kowa za ka yaudare shi ba zai gane ba kowa za ka makarya kowa za ka cuce shi kowa za ka yi mai yarfe kowa za ka taɗe shi kowa za ka yi mushi sharri ka zata wannan abun wanda kake wa shi kake wa kanka kake gina wa ramin mugunta ka tsaya sak a rayuwarka ka mu'amalanci mutane da gaskiya da amana da sanin ya kamata da adalci da kau da kai da afuwa da kame bakinka sai ka tsira imaninka ya tsira ka samu alheri na duniya da na lahira wanda Allah ya bincika zuciyarsa ya ga akwai alkhairi to ko shakka babu zai ga alkhairi a rayuwarsa ta duniya da lahira duk wanda aka bincika zuciyarsa aka ga babu wani abu cikin ta sai sharri da almundahana da ha'inci da yaudara da cuta mutum ya zama mai yaudari na gaske ba a san gaban ka ba duk wanda zai mu'amala da kai sai ya gama ka tafi ka yana top wane da ya zo ya ce kaza ya ce kaza amma kun san wane to bari mu gani a yaudari ne karshen ta duk abin da ya zo ya faɗa ɗin nan wallahi in ya tashi ya shuka mu to kaga wannan ai mummunan mu'amala mutane ba su da kof a kanka in ka ce ka yi gabas in aka tashi neman ka sai dai a ce ku yi yamma ku gani in ka ce haka aka kulla in aka tashi an san akwai wani abu a ƙasa sai a ce ko dai in ka tafi a ce ku je dai ku bincika ku gaya aka yi kun san dai wani to ka zama sawun keke kenan ba a san gaban ka ba wannan babban mummunan ɗabi'a ce dai kamata musulmi ya kasance ba musulmi ya kamata ya zama forward ne shi sai abin da ka faɗa ce wane ne ya faɗa mun yadda in dai wane ne ya faɗa mun yadda wannan shine musulunci din yanda yahudawa din yanda kai kafiran makka mushrikai suka ƙaryata annabi suka yaƙi da da'awarsa suka yi kaza suka yi hatta duwul ladut abu jahal nashi amma da manzon Allah ya faɗa ya yi magana kaga abu jahal tambaya ya ce shi ya faɗa ya ce in eh, ya ce wallahi haka ne tare da cewa faya ya ƙasa yake bai yi imani da shi ba lokacin da ya ce in ya sake zuwa ka'aba ya sunkuya ya yi sujjada ya sallah sai na ɗauko mahaifar raƙumi na danna a wuyarsa na ɗora mushi aka zo aka faɗa manzo Allah to ga abun da Abu Jahal yayi alƙawari in dai ka zo kai sujada a Ka'aba zai ɗauki kafar sai danne wuyarka kuma ya ɗora ma mahaifar raƙumi da ta haihu zai taka ka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace to kuwa ku zo ku yi kallo ga ni can na tafi zan je Ka'aba in yi sallah in ko ya yayi to kowa sai ya ga mala'ika sai mala'iku sun sauko an gansu iri da muzu sai sun kama shi kowa yana kallo sun saka shi wutar jahannama kafin ya mutu ana kallon wutar manzala ya ce sai an yi mishi haka manzala ya tafi sallah aka zo aka gaya wa da gudu aka gaya abu jahal aka ce ga mutumin ka can fa ya tafi kuma fa ga abin da ya ce ya ce haka ya faɗa ya ce yi abu jahal ya ce zuwa ya ce mahaukaci ne ya ce ba zai faɗa abu wanda ba daidai ba kaga matsayinsa na ƙarshe wanda yake ƙaryata shi to haka ake son musulmi in aka ce wane ne haka ya ce eh to shi kenan magana ɗaya ke to idan kai haka ka tsira ibn kasir ya ce wal maqsudu min ira hadha al hadith dalilin da muka kawo wannan hadisin qauluhu fadarsa wa inna allaha nazara ila ahli al ardh Allah ya kalli ma'abuta ƙasa fa maƙatahum sai mummunan fushi a kansu ajamahum wa arabahum larabawansu da ajamawansu illa baqaya min bani isra'ila a wani lafzin na buzu min ahalin kitabi sai ɗan kaɗan da suka rage na ahalin kitabi wanda suke kan addinin annabin da aka aiko koya yake ba su canza shi ga baki ɗaya ba to shi yasa Allah anan ya ce ya sakku turo musu da manzo ya shiryar da su ya fitar da su ya nuna musu hanya haske ya nuna musu ta duhu ya nuna musu da hujja wadda take karabi'atin nahar kai ka je tsakiyar rana ce ƙararraga ta sai ce an ta ƙulu ma ja a namin bashirin wani nabi domin kada ku kafa hujja a wajen Allah na canza addininku da kuka yi cewa ai ba a aiko mana wani manzo mai gargadi da alkhairi ba ba a an ko mana wani manzo ba mai bushara da alkhairi mai gargadi da da wuta da narkonka to faqad ja'akum bashirun wa nabi ya Allah shi kenan mai bushara ya zo mai gargadi ya zo ya ya'ani muhammadin sallallahu alaihi wasallam ana nufin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi bayani ya faɗa muku duk abin da aka aiko shi naka babu wani sauran uzuri wallahu ala kulli shay'in qadir lalle ubangiji madaukakin sarki mai iko ne na yi wa wanda ya saba mushi ƙuba. mai iko ne na ba wanda ya bi shi lada da girmama shi sai Allah madaukakin sarki ya ce wa iz qala musa liqaum ya qaumi وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وجعلكم ملكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين نعم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترددوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين na'am ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa id Musa musa liqaumihi kuma ka tuna ya manzo sallallahu alaihi wa sallam muna tunatar da kai yayin da annabi musa ya ce wa mutanensa ya ƙauni ya ku mutane na uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah madaukakin sarki ya yi a gare ku ijjala fikum yayin da ya sanya annabawa da yawa a cikinku alakun muluka kuma sayan ya ku kuka zama sarakuna shugabanni jagorori wa malami ma lam yu'ti ahadan min al'alamin kuma ya ba ku abinda bai ba wani ba daga cikin talikai ya qaumi ya ku mutane na udkhul udkhulul ardal muqaddasa ku shiga wannan ƙasa wadda take mai tsarki ta baitul maqdis allati kataballahu lakum wanda Allah madaukakin sarki ya farranta muku shigarta wala tartaddu ala adbarikum kada ku juya ku dawo bayan bayan ku fatan qalibu khasirin in kuka haka sai ku juya kuna hasararru Allah madaukakin sarki anan yana ba bawansa manzansa labari yanda ta kaya manzo sallallahu alaihi wasallam tsakanin annabi Musa ibnu Imran da mutanensa Allah yana ba manzo sallallahu alaihi wa sallam irin ni'imar da ya musu Allah ya musu ni'imomi shine yace wa iz qala Musa liqaumihi yayin da annabi Musa kuma ya ce wa mutanen shi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaikum annabi Musa yana tunatar da mutanensa ni'imomin Allah madaukakin sarki da ya musu masu yawa na alkhairin duniya da lahira da aka tsaya akan addinin Allah Allah ya musu duk abin da suke bukata ta gomashin da Allah ya musu mutanensu ya tserar da su daga fir'auna da mutanen shi wanda da fir'auna yana so ya ribace su ya bautar da su sannan kuma sun tafi ƙasarsu na baitul maqdis wanda ya musu alkawari za su samu gari da ƙasa tasu ta kansu bayan an halakar da maƙiyinsu kuma gashi har sun kusa da baitul maqdis din wanda aka rubuta musu to ku tuna waɗannan ni'imomin da Allah ya muku ni'ima ta farko izza ala fikum anbiya Allah madaukakin sarki ya sa ba wani annabi a cikin ku da zai rasu face Allah ya tayar da wani annabi tun daga kan annabi ibrahim har izuwa annabayan da suka biyo bayansa haka suka kasance annabawa ba sa gushewa Allah yana aiko su a cikin zuriya annabi ibrahim har annabi isa har annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da nasaba da annabi isma'il alaihi salatu wassalam haka ubangiji madaukakin sarki ya ta aiko annabawan shi ke ya ta aiko annabawa zuwa gare ku wa ja'alakum muluka kuma ya sanya muku ku zama sarakai wasu malamai suka fassare suka fassara wa ja'alakum mulukan ya sanya muku khadamai khadamai masu muku hidima da mata da waɗanda suke kai kawowa a tsakaninku wasu kuma aka ce wa ja'alakum mulukan tamlukuna amrakum yanzu muka sanya ku kun zama masu mallaka al'amarinku bayan da an maida ku makaskanta bayi fir'auna yana bautar da wanda ya ga dama yana kashe wanda ya ga dama yana rayar da su wanda ya ga dama da ba ku da yanci bayi ne ku fir'auna ya kwashe ku ya kai ku ku yi ta noma a gonakansa ku yi ta mishi aiki matan ku su zo gidansa su mishi sussuka su mishi girki su mishi wanki su mishi bauta a haifi mazaje ya kashe ya bar matayenku ya saba ifu ta'ifatun minkum wa'ansu ya raunan nasu wa'ansu ya bautar da su haka fir'auna yake yi da ku yanda ya ga dama to sai Allah ya fito da ku yanzu ya halakar da fir'auna wa ja'alakum mulukan ya sanya kun mallaki al'amarin ku. domin ya gushe muku bautan nan daga wajen abokanku abokin gabanku yanzu kun samu tamakkuni da za ku iya tsaida addinin Allah kun samu dama sannan kun wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin kuma ya ba ku abin da bai ba wani daga cikin talikan wannan zamanin ba ya zaɓe ku a cikin duk mutanen da suke kyautokin a wannan lokacin Allah madaukakin sarki ya zaɓe ku akan kan ya zaɓe ku akan dukkan wani wata ƙabila wadda ba taku ba ku ne maɗaukaka a wajen Allah subhanahu wata'ala kuna gani da yadda ƙiɓɓawa a misira da mulkinsu da komai suna bautar da ku yanzu ta kai an halakar da su yanzu kun zama ku ne shugabanni kamar yadda Allah ya ce walaƙad na bani isra'ila alkitaba wal hukuma wan nubuwa warzaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum 'ala al-'alamin Allah madaukakin sarki ya ce hakika mun ba banu Isra'ila littafi mun ba su hukunci ko mun azurta su daga daɗaɗan al'amura ko mun fallala su akan talikai sauran al'umma na wannan zamani wani waje ikhbaran an Musa lamma qalu Allah yana ba mu labari dangane da annabi Musa da yake ce musu ya Musa Iji lana ilahan da suke ce mishi ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun ina ha'ula'i mutabbaru ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun qala aghayra allahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum ala alalamin ya fifita ku za ku nemi wani ku nemi wani abin bauta koma bayan Allah bayan shi ya fifita ku kaga kenan Allah ya fifita banu Isra'ila a wannan zamanin a lokacin amma a yanzu al'umar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce mafificiya dangane da hadisai da ayoyi da suka zo da yawa Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ku ne mafi alkhairin al'umma al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya faɗa abubuwa da dama mu za mu shaida wa antum shuhada ala nasi ku za ku shaida ga mutane gabaki daya manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne karshen wanda aka aiko kuma al'umma ta farkon za ta fara wanda za su shiga aljanna ko a lahira Allah ya fifita al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce nahanul akhiruna al-awwalin au kama qala mu ne na karshe ko mu ne na farko mu ne al'umma ta ƙarshe mu ne kuma al'ummar farko da za su fara shiga aljanna kaga wannan yake nuna a wani waje Allah ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas duk waɗannan ayoyi da hadisai suna nuna mana fifikon al'ummar manzo sallallahu alaihi sallam. sannan Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ba su labari ni'ima ta addini da duniya duk abin da zai jawo su su yi imani su tabbata a kan imani su tabbatar da jihadi su tabbatar da digadigansu yace ya qaumi dukhulil ardal muƙaddasa. ya ku mutane na ku shiga wannan ƙasar mai tsarki ta baikin makadis allati kataba Allahu lakum wanda Allah ya farranta muku za ku shige ta ya ba ku labarin da zai nitsar da zuciyarku in dai kuna da imani kuna masu gasgata Allah da labarin Allah to Allah ya farranta muku shigarta kuma ya muku alkawari zai ba ku nasara wala tartaddu ai ai tar la tarji'u kada ku koma kuma ku dawo ala adbarikum a bayan ku fatan qalibu khasirin in kuka yi haka to za ku zama kun yi hasara a duniya nasarar da za ku samu a wajen abokan gabanku kun rasa ta buɗe baitul maqdis da aka rubuta muku kun rasa shi ƙarshen kuma kun rasa ladan Allah kuma kun cancanci uquba dangane da ku. amma duk da wannan da aka jawo su sai suka faɗi wata magana wadda take nuna rauni da gazawarsu da tsabar tsoronsu da za tsabar in ba umarnin Allah muhimmanci sai suka ce ya Musa inna fiha qauman jabbarina ba mu shiga nan ba ko to in muka zo insha Allah dama an ce lokaci yayi to ba mun tsaya a nan idan muka zo sai mu ji me suka faɗawa annabi Musa alaihi salatu wassalam abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abinda muka yi kuskure ubangiji madaukakin sarki ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na ga kamar